والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يشارك الدين ويستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام كتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الميم حرف ميم ولم يمر يوم فظيع ولم يمر به يوم فظيع يوم فظيع wani yini mai tsanani bai taɓa wucewa a gare shi ba ashaddu alaihi wanda ya fi tsanani a gare shi kamar ranar mutuwa babu wani yini mai tsanani da ya taɓa wucewa ga ɗan adam kamar ranar mutuwa wa yawmal hashri afza'u minhu hawla idza waqafa al-khala'iqu bil matami wa hawla al-hashri kaga tsoron tashi kiyama afza'u minhu hawla ya fi tsananin tsoro a gare shi idza waqafa al-khala'iqu a lokacin da halittu suka tsaya bil matami a wajen tsayuwa halittu suka tsaya a wajen tsayuwa وكم من ظالم يقصى ذليلا ومظلوم يشدد بالخصال كم a ظالم ديوا الظالم يقصى لكن مين كنت شي daga rahama ina wulakantacce mazmuman dewa wanda aka zalunta yashaddad bil khusab yana tsanantawa wajen husuma wa shakhsin kana fi dunya yuba wa manzila nujub al kirami wato wa kam min shakhsin dewa mutum kana hakira wanda ya kasance wulakantacce ga a Najeriya? duniya yuba sai gashi an ana zaunar da shi manzilan nuzubi wato masauki na zababbu masu karamci wa afu wallahi awsa'u kulli da shay ta'ala Allahu khallaqul anami haka afuwan Allah awsa'u kulli shay shi ya komai fadi ta'ala Allah Allah ya dauka khallaqul anami mahalicin talikai eh. harfin jim na'am na'am تعالج بالتفبب كل داء دواء الجرم إباد استراجي تعالج كل داء كان بعد نقوة إلى الشوتاء بالتفبب دليل تنشي دواء الجرم kaga wato maganin nan na duhun dare shi ne kulle fitilla duhun dare ciwo ne maganinsa kulle fitilla ilajin gamsi ma'alumun bi walai da za'i zambika min ilaji wato maganin nan na algars yunwa

وإرهاد العبادة كل حين بنية خائف ويقين راجي وإرهاد العبادة كل حين كيف أنت عبادة قوة لغة شكاية بنية خائف دنيا ننلي دوران الله ويقين راجي ويقين ننلي كون الرحمة وطول التهجد لا بأفوة وترتيل التلاوة في الدياجي بس أول تهجد لا بأفوة ده أفوة ما التلاوة ده تعيني بترتيلي ده تلاوة في الدياجي da ku yi tarkiri yin tilawa mai كل مقام بالإفادته شير إضافة إذنودي تدربي مثل المفرد الألمي نعم كفت كل مقام بالعلاج يا رسول الله كاولا كنت بالإفادة أنت تدقوا ونحر مقامي da duk mukamin da aka jingina mu wani tuka naka ya wulakanta duk mukami iznudi ta bin rafi wato lokacin da aka kira ka da ɗaukaka misalal mufradil alami misalin makaɗaicin dutse misalin dutse makaɗaici wanda babu wanda ya tsawo kai e, ma ta fuzu bi wasirin ayyu mustatiri min al-adal uyuni wa sirrin ayyu mustatiri kai e, ma ta fuzu bi wasiri domin ka samu saduwa da muka samu nasara da saduwa da da saduwa da gayan abin da ya buya daga idanuwa da kuma kai ma ta fuza bi sirrin kenan hmm. dan ka samu nasara da sirri ayya muktasabi gayan abin da ya buya hmm. wa husta kullu fakharin wa husta kullu wato ka tattaro kulla fakarin kowane alfahari ghayra mushtaraki baka yi tarayya da kowa ba ka tattaro duk wani alfahari baka yi tarayya da kowa ba wa husta kullu maqamin kuma ka ketare duk wani mukami wato ba aikin ko da kai ba a wajen mukamin na'am kafatta kulla maqamin ka kaskantar da kowane mukami bil idafa da jinginawa iznudita bin raf'i a lokacin da aka kira ka da daukaka misla mufrad al-alam misalin makarancin dutse na'am kai ma tafuza bil wasf domin ka samu saduwa da ainihin domin ka samu nasara da saduwa da gayan abin da ya buya daga idanuwa da kuma sirri gayan abin da ya buya har ila yau kusatam da kusatas hmm. eh wa khusta kulla fakharin wato ka tattaro duk wani alfahari gaira mushtarakin ba a yi tarayya da kai ba wato ta kulla makamin ka ketare wani irin makami wato gairu muzayyi ko muzahali ba a yi cunkoso da kai ba na muzahali eh, ba a yi cunkoso da kai ba wajen makamin da ka tattaro الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي الملك يا زين يا كريم كاشف الأواء الدنيا والقضاء يا عظيم زعزعت عيناه من كل كذا يا آه، يا يا نظام الملك يا فكر الوراء يا إذا يا من إذا جاءه المستجد المظلوم بالإنجاز جاءت يا قوي الملك يا من قلب mulki يا زين الدنا يا kwalliyar الدنيا يا munkiza ya mai kwacen mutane daga wuta ya kariman Allah ya ce ba من afa'alta tun abu man haƙƙar alayhi kalmatul azab a fa'anta tuki zuman finnar shin wanda kalmar azaba ta tabbata a gare shi shin kai ne za ka kwaci wanda yake cikin wuta Allah ya tambaya annabi a fa'anta tuki zuman finnar kaga mutum ya kira annabi ya muke za wannan sifa ne na ubangiji subhanahu wata'ala an gano wannan da kuma kashiful la'awa amma yujibul mutar ta a. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله shin wane ne yake amsan addu'a wanda ya mazu ya roƙe shi wane ne yake yaye tsanani kuma zai shiga cikin tsanani wa yake yaye shi wa yake son ya fi kalibobi a doron ƙasa a ilahu ma Allah kan ji Allah ya nuna duk wannan sifa ne na Allah bauta ne in ka ɗauka kama wani mutum to ka bauta mishi shin akwai wani abun bauta tare da Allah Amsa shi ne la shi manzo Allah ya karima ya mai karamci kashifan la'awa'i duniya mai yayin tsanance-tsanancen duniya wal aza da kuma cuta duk shi ke yayi shi aga da ya ce sunan manzo Allah ya sa sunan Allah shi ke Allah shi ne kashifan la'awa da duniya da lahira duk Allah shi ke yayi shi ya haziman ya kai mai girma da hazahat ainahu min kulli kaza wanda idanuwan sun nisanci duk wani bantsa idanuwan annabi sun ne kaji mai duk wani irin kwansa ya nizamal mulki ya tsarin mulki ya fakhar wara. ya alfaharin talibai man idza ja'a al mustanjid ya wanda idan ainihin al mustanjid mai neman taimako al mazlum wanda aka ja a mun zo masa ja zai taimaka bil ijad wato zai taimaka da ijad a ainihin taimako ya kauyen mulki ya karfin mulki ya zainin suna ya kwalliyar duniya ya bai ceton mutane ya kariman ya bai karamci kashi fallawa mai yaya ainihin tsanace-tsanacen duniya duniya wal azara ko cuta ya aziman ya mai girma za a zaha tsaina kullum kaza wanda idanuwan sun nisanci duk wani kwanta ya nizamal mulki ya tsarin mulki ya mukhral wara ya alfaharin talibai ya man idza ja'a wal mustanjil ya wanda in mai neman taimako yanzu al-mazlum wanda ke an zalunce shi zai baiwa da taimako Allah shi ne mai ceto. Kullum lai shafa'atu jami'a. Ina da Mustapha su bayan su ma shi ne su mai ceto. Mutum za da su kiristoci da ‘yan biri'a. su kai tsaye suna kiran mutum su gina ne wajen ba a gani a wajen roƙo in ka ce ya rinci don addu'a ne a gani to kuma sun shi zigan addu'a Allah kawai ake nema wajen shi ba a nema wajen halitta da wasu su eh. Eh, annabi bai ceto amma ba wai ana addu'a da sunan shi bane yawai نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى المصطفى في الدار الطيب ومع نبي ومحبوب من النار منكزي لإدرام وجدي والهوى وما اشتياقي بالهواء هذا والذي أحب ماني أحب رماني فيه بل كبدري قطاع نعم طيب ما كذب daɗin markana ilal mustafa fi dahari daɗin markana fi dahari tsawon zamani ya tabbata zuwa ga annabin daɗi annabin daɗi nabiyu nabiyi shi annabi na ne wa kuma abin so na mungizi mai ceto na minan na daga wuta irin da wuce magana mai ceto na daga wuta idramu wajidi fa idramu wajidi kaga huruwan huruwan nan na bakin ciki na wal hawa da kuma huruwan soyayya ya zama wuta mai yayyanke ni huruwan bakin ciki huruwan bakin ciki da soyayya ya zama wuta mai yayyanke ni wa su ya ke bil hawa hala kaga tekun bege na da soyayya ya zuba tekun bege na da soyayya ya zuba wallazi uhibbu ramal wallazi uhibbu ramani fi wanda nake so shi ya jefa ni cikin sa wal gaddani gatta a a ya lullube ni ga ya lullubewa tayyibu ma akhzi wato dadin markana ya tafi da cikin zamani ilal mustafa ya tabbata ga annabin zabi nabiyyi annabi na ne wa mahbubi kuma abun so na mun bi mai ceto na min da daga wuta fa ijramu wajdi kaga horon bakin ciki na wala hawa da soyayya da mustafi ya zama wuta da yayin gidan ciki na shi ya ke bil hawa wato kaga tekun nan na bege na da soyayya hala ya zuba wallazi uhibbu wannan da nake so ramadi bi shi zuba ni cikin wannan tekun ba ah. a a ya da riga ya lullubewa Ibn Taymiyyah ya yi wani littafi a a menene ya suna littafin wannan raunatul muhibbin dausayin masoya a nan yayin magana kan mataki mataki na soyayya mataki mataki na soyayya kala kala to kuma daga baya sai magana shauk shauk bege shi ne ke cewa jingina cewa Allah yana bege na ko ni yana bege Allah kuskure shi bege irin soyayyar da mutum ke yi ya zama to ya ɗauke rishin hankali irin soyayya wanda yake rikita mutum ka ce Allah yana begen ta kuma kai kana begen Allah to babu alaka na bege tsakanin mutum da da Allah tsakanin mutum ne da budurwa da budurwa da kawai su ne suke bege Idi ya yi wannan bayani sosai kawo dalilai da hujjoji da mangarin larabawa akan ba a jingina bege zuwa ga cewa kana begen Allah Allah ba budurwa ba ce wadda da take son ta ta hayya kai ga bege da hmm. su baye ne suke da yawan jingina wannan bege bege ɗin da layar da ne na'am hamziya na'am um, fajazatu anhu bi bai'ati ridwanin yadu min bai bayda'u hmm. yadu hannu bai bayda'u bariqal min nabiyhi na annabinsa shi ya saka ma annabi da bai bai'atu ridwan anha daga barin wannan igin bai'a igin tawafin kabarai sun ce usman ya zo ya tawafi cewa lokacin ku da biya din nan ya yi tawafi ya kyala muhammadu su da ba su kyala muhammadu ya yi tawafi ba in shi zai tawafi ya zo ya yi shi ne cewa wallahi ni ban kasance zan yi tawafi ba alhali manzon Allah bai yi ba to saboda wannan abin da ya aikata sai yadu sai hannu bai zawo fariƙal na annabin Allah sai eh, hmm. saka mai da bai azur Usman sai annabi ya ce ga hannu na gara Usman sai annabi ya haka sai hannun annabi ya zama sai hannun shi guda daya ya zama to Usman sai hannun ya zama annabi a gari ku ce haka shi ne ce wannan hannun bari kan na annabin sa sai ya saka Usman saboda abin da Usman ya yi da sanin darajar manzon sallallahu alaihi wasallam Eh, adabun inda hu ta za a bakin a amalin habbazar da ba'u kai akwai ladabi a wajensa wani bawan Allah ta za a fasu a amalin bisan ayyuka sun nunnuku da barin wannan da dawafin ayyukan sun nunnuku ya samu lada da yawa habbazar da ba'u kai ma dalla da masu ladabi ala sirrin nabi wa aliyin sirrin nabi wa man dina fuadi widaduhu wal wada'u wal wala'u da aliyu bin abi talib kuma sirrin nabi wato dan uwan annabi wa min wa man dinu wanda addinin zuciya na walwala da goyen baya na shine hubba shine guda dusan shi hmm. addinin zuciya na rabu goyen baya na gare shi da san shi wajazatu anhu yadun hannu wanda yake bai za'u hannu fari na annabi na'am wajazatu sai saka mai da bai'atu da bai bai'atu ridwan Na'am, adabun inda kai akwai ladabi a wajen sa. Da dafatul a'mal bisan. Wato ayyukan sunnan nan ku da barin wannan tawafin. Abbasal udaba. Ma dalla da masu ladabi. Wa Ali. Da Ali ibn Nabi dan wa Annabi. Nan wa man dinu fuadi. Eh, wato wanda addinin zuciya na. Wa wala'u. Da goyen baya na. Da da shi da san shi. ومن الأهل تسأله ذراؤه na'am ya daharu in lam taku kutuba fattahi fa inna irwadaka wa tutba wa sawa ورمك العيش هو يا دهب يا دهب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا دار جنوبتك خطبة التعيد فإن إروانك والخطبة سواء سواء ya daru ya ce zamani ko ya kai zamani in ta ku utba in lam ta ku utba in ba kasance wato mai yarda da ni ba ta ida to ka yi sassauci ko ba kasance ainihin bai zargi na ba to ka yi sassauci a gare ni na amfani na kewa duka domin lallai sassaucinka wal utba da ka. sawa duk ɗaya ne hmm. sassaucinka da kuma wato tsananta shi ne ka a gare duk ɗaya ne ko ka sassauta mun ko kuma ka wato ko ka zarge ni ka tsananta mun duk ne ne a wajena na? rafi alayya bala ma asabta li wa sabki bada ma ikun sirin multaha rafi ya zamani ka sassauta mun bala ma asabta ni ka dade kana wahal ne wa sabki bada ma ikun sirin ka wanzar da sashen ruwan reshe multaha wanda yake abin kankarewa ka wanzar da sashen ruwan reshe abin kankarewa kaga reshe in an kankare bawon shi yaya ruwan bishiyar zai ce dama wannan bawon shi ke ba da kariya ga bishiyar kare ya bushe to da zarar an cire wannan bawon zai zai ga bishiyar ya kuma ya bushe din tafi ya mutu to shi yake magana cewa zamani ya sassauta mai talama an farsa ka zade kana wahal da ni kuma ka wanzar da sashen ruwa na girgiji a sashen ruwa na na shi kulta wanda yake abin kankarewa da shi tuna an kankare wannan ruwan to wai a wanzar da ruwan kuma ya za yi waya wasu aikin da an riga kankare wannan reshen a wato icen to shi kenan ruwan zai tsotse tunda ya riga ya tsufa shi kenan magana mutuwa ya kusa ya riga ya tsufa la tamsa ban ya daru anni dari'u li nakbatin ta'rifu arkal mada ko arkal muda hmm, la ta kada ka yi tsammani ya zamani cewa wai an dari wannan magana da nake faɗa ba kai zamani kada ka yi tsammani wai na ɗan da kai ne da nake cewa ya kai ya kai zamani ka daɗe kana ka taɓa samu to kila wani ɗauka wannan magana ina ɗan roƙo ne na wahala ne nake ɗan roƙon zamani ya ɗan sassauta mu to na wuce yi roƙo kada ka yi tsammani ya kai zamani cewa wai ni na ɗan da kai ne saboda wata musiba teori da take kankara na harkar muda irin kankaran wuƙa. saboda wata musiba da take kankara na irin kankara huka ka ɗauka shi yasa sai na yi ladar nake roƙon ka cewa ka kasa sam kwata kwata ban yi ladar ba marasta man lauha wasil aflaqu min jawanibil jawi alayhi ma shaka suce ya kai zamani kayi gogayya kayi mu marasa gaban lauha wasil aflaq wanda da falaki zai fado masa min jawanibil jawi daga daga daga gefen sararin samaniya alayhi ya fado mishi ma shaka ba zai kuce ba falaki wani farkon buke na sama ya rubuto masa daga can gefen sararin samaniya ya faɗo masa ka yi gogayya da wanda ba zai complain ba duk bala'in da na fuskanta ba zan bayan ka shirya ta complain a nan duk wannan kokin da yake ta yan kokin complain ya sha wahala ne amma kun sai zo yana yana cizawa yana wurawa to kai zamani kada ka yi tsammani ba wai na kankan da kai ne ga musiba da ke kankara na irin kankaran nan na wuka mararsa ka yi gogayya da mallon hawatul aflaq wanda da falaki da wani bubuge na sama ya faɗo daga gefen sararin samaniya alaihi ya faɗo gare shi ma shaka ba zai koce ba lakinnaha nafsatu masduri idza jasha lugamun min dawahi halak gama sai dai sai dai kila kace wannan surutu da nake sambatun nan fa dace wannan sambatu surutu ne na mai ciwon kirji a gane mai ciwon kirji idza jasha lugamun idan majina ya cika min ha daga ta kama sai yake kake tofar shi mai ciwon kirji dole sai ya yi tafi ya yi tofi ya yi kaki ana cewa wal manzuru la budda an yankuzu hmm. shi mai ciwon kirji ba makawa sai ya yi kaki shi ba wannan kawai kaki ne kan basi ne kawai amma ba wai na na kawai kara gare ka bane ya dahru ya kai zamani in hutu ba illam illam illam taku ba, in ba kasance mai tsanantawa ko mai zargi ba fatta'ida to fatta'id to ka saurara ka sassauta inna irwa daka domin lallai sannu zannunka wal 'utuba. da kuma ainihin wato utuba wato ma'ana zarginka sawa a ko tsananta maka duk dai ne hmm. rafi halayya ka tausa samu dalama asabtani ka daɗe kana wahal da ni wasabti ba da ma'in ka wanzar da sashen ruwan rashe multaha abin kankarewa Na la ta saban ya dahu kada kai tsammani ya zamani cewa ni na kankan da kai ne na tabbati saboda wata musiba wanda suke karkara na irin karkarar na nauka marasta ka yi gogayya da mallon hawatul afla wanda da a ce falaki ya fado min jawani bil jawu daga gefen sararin daga sasannin daga gefen sararin samaniya ya fado a gare shi ma shaka ba zai kuce ba lakin na nafsa sai dai wannan abin da yake fada tobi ne na na ainihin wato maga tobi ne na ainihin mai ciwon kirji a gane ko idan ja sa lugano eh wanda idan ya idan majina ya taru inna wahiya daga sasalin ta gaba sai ya tofar ana kiran wannan khayal mutum ya ringa khayal ya ringa da abinda babu shi zamani dai baya magana to sai ya bai da zamani kamar dan adam yana magana da zamani zamani na saurare shi an gane mawaƙa suna yin wannan suna kai da shi khayalu shi'iri al'uda ba malaman adam haka suke zai mutum ya suranta ya ringa magana da dutse ko yana magana da wani abu da bai da rai duk kai ka ɗauka cewa mai hankali yake magana da shi eh? Da mu na mishiriniya da kalilai ya huja bil muhassabi wal zina wannan da na ibnul qais san ifa na biki min biki lai habibi wa manzila ومنزلي بفكر اللواء بين الدهول فحومني أنا دول زينا مجانا هني بدا دا ainihin faƙo inda babu komai a wajen نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بشار علوم القدروينا بألها وجنات أدن قدروينا بذلها وعزة دين نعتلي بمحمد رفعنا به فوق البرية كلها وما غص منا لا رسول ولا ذنبا بهار علوم تكون إلمي قد روينا بألها حقيقة من قوشي عليهم قوقنا روانتا وجنات تكون إلمي حقيقة من قوشي قوقنا روانتا قوقنا نبيو قوقنا نبيو شيء بألها من شاء من أرشا وجنات عدن لكما الجنة زما قد روينا حقيقة من قوشي kar a waina hadida mun tattara zuwa ga inuwanta wa izzatu dini da kuma izza din nan na addini na yi bi mahalliha muna daukaka da mahallinta fauna bihi wato mun hau mun hau da taimakon annabi mun hau fawqa al mun hau saman dukkan talikai kulli a dukkan mun hau saman talikai duka gaba da taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam amma gassa minna ma gadda minna babu ainihin babu tawayya gare mu la rusuhu babu kafewa sannan kuma babu ainihin nutsewa babu kafewa babu nutsewa a cikin ruwa biharu ulufin teku na ilimi rawina bi allaha hakika mun koshi da ainihin kwankwadanta kwankwada na biyu wajen natu adilin da kuma aljannan zama kar a kar'awina hakika mun tattara zuwa ga inuwanta wa izzatu dinin da in zannan na addini na atali bi muhallin. muna daukaka abu da muhallinta da fauna bihi wato mun ɗaukaka da shi a annabi albariyyati a saman talibai ne da haddi al'umma gaba ɗaya mun bi su darajar annabi amma min na wato babu babu na kasu gare mu babu kafewa babu kuma nufewa ba mu kafe cikin teku ba kuma ba mu nufe cikin shi ba mun kushi bil na ruwa rawai رواية kuma نعم أشريا سريع زوال الناس عنهم تغلهم سرايا دواهيها بموت يسلهم سليب لديه كسرهم نعم فريق زوال الناس عنه تحله سرايا دواهيها بموت يسله فريق لدي كثير الناس وقله سل الدار أين ساكنون فكلهم فريق هواها وحيا بالغير معرض فريق زوال الناس wato gushewar mutane anhum daga gare su ta hullu wato sari'u zawalin nas anhum wato gaggawan gushewar mutane daga duniya ta hullu hum saraya da wahiha to wato ƙananan yaƙoƙi na musibin duniya ta hullu wata take sauka a gare su bi mauti ya sulluhu da mutuwa wanda yake zare musu rai da mutuwa mai zare musu rai salibun salibun da dai kusuruna wato daidai wato daidai ne a gare shi mutuwa yawan mutane da kuma karancin su ba ruwan shi duk zai dauki ransu daidai ne a gare shi yawan mutane da karancin su sani da aina sakinuna ka tambi gidan duniya ina mazaunanta wa kulluhum sari'un sari'u hawaha duka gaba ɗaya sun zama faɗaɗɗu na san sun zama kayayyu na san ko shi duniya wani wahiyar su? duniya zai zai yi angwanci bilil gair da wani za ta yi angwanci da wani bayan ta kada kai da aure wani duniya budurwawa ne sari'un ka ta tsohuwa amma tana auren samari sai ta aure shekara sha takwas ita kuma ta kai shekara miliyoyi in ta gama da shi ta ƙara aure wani na'am sari'a sari'u zawani na anu gaggawan bushewar mutane daga duniya ta hulluhum saraya da wa'iya wanda saraya da wa'iya wato ƙananan yaƙoƙi na musibunta tana sauka a gare su wato bimauti ya sulluhum da mutuwa wanda yake zare musu rai salibul ladai wato kusur nasir yawancin mutane wa kulluhum da kuma da kuma karancin su rayibun daidai ne a gaban gaba gare shi dan garibu ko abin zarewa rai ne gaban gare shi duka sai tsara ka tambi gidan duniya aina sake ina mazauna a cikin sa kullum sari'u hawaha dukan su gaba ɗaya kayayyu ne na sarranta waye mu'risu kuma ita ita mai yin angunci ne da wani bayan ta kada kai sai ta auri wani masha Allah kullum na ado kullum baya baya faɗaka ha baya taɓa faɗaka za ga wannan ya faɗa cikin wannan tarko wato kai ka gani sai kuwa ga mutum ya ƙara maimaita wannan shi ba sai ya faɗa sai shi na ganin kamar shi na ganin shi zai ke tsallakewa ina ganin dai inda mutaka za ta tsallake sai kuma shi ba ya faɗa wannan kallo irin wannan cewa wa inje mu dan wanka ya kama da wuta shafa malaka shi bai shafa malaka ruwa kullum kullum cikin fadawa ake kullum fadawa ake da dan Allah yana da hankali yana fadaka da shi kenan na kudi eh, kuɗi da mulki da bomaci kuɗi da mulki da mata su ne duniya ka ya ce da ya cika son duniya su wani abuwa guda uku ne daga duk wani kuskure duk wani kuskure za a faɗa ci wani abuwa ke faɗa wa kurakuran wani yana so ya mallaki kuɗaɗen da yawa yana suma. hanyoyin da zai mallaka shi ne wani ya ce zaki ko ga zaki yana haƙorin zaki ne ga shi nan eh, yana sai ka ka buɗe bakin zakin sannan ka ciro wannan abu <laughs> amma kuma mutane suna zuwa sai suna buɗe wa kuma yanzu wani wani wani zai jema ma zai je ma sambisa saboda kawai yana so ya samu kuɗi ko bai tana zai mutu shi na ganin wancan da ya mutu bai iya bane wallahi yana tunanin bari ya je shi ma ya ɗan kwama da ɗansa ya samu kuɗi shi ma sai ga abin da kan zai ga ya tafi can ya ce shi ma an ɗauko shi amma wannan ba zai hana wasu jama'a ko tsara komawa ba malam ba ya gaba kamata kai daga zai sun sani ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك